This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kaca-kaca da tankokin yaƙi da manyan bindigogin atilari yau Asabar. Sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na shangri-la a yau asabar inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron amurka lord austin tare da tattauna batun tallafawa kasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai jam'iyyar african national congress ta yi asarar rigiyarinta a majalisar dokokin kasar afirka ta kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau asabar kanin labaran kenan A ɓangaren rahotanninmu mun duba abubuwan da 'yan takarar Democrat da Republican ke yi don ganin sun samu ƙuri'un Amurkawa baƙaƙen fata da kuma 'yan tsiraru yayin da zaben shugaban ƙasa a nan Amurka ke ƙara karatuwa. Haka kuma idan muka koma Najeriya, mazauna birnin Maiduguri sun bayyana damuwarsu akan rashin samun kudadensu da suka ajiye a bankuna daban-daban da ke birnin jihar Borno. Mun ji daga bakin wasu daga cikinsu. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kaca-kaca da tankokin yaƙi da manyan bindigogin atilari yau Asabar, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta. Jim kaɗan bayan sanarwar da Biden ya bayar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta ciki har da lalata ƙungiyar Hamas. a nata bangaren kungiyar gwagwarmayan ta falasdino ta ce ta lamunta da shirin da biden ya gindaya a cikin babban jawabinsa na farko da ya bayyana yiwuwar kawo ƙarshen rikicin shugaban amurka ya ce tayin mai matakai uku na isra'ilan zai fara ne da wani mataki na tsawon makonni shida wanda zai sa sojojin isra'ila su janye daga dukkan yankunan da ke da yawan jama'a a gaza shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya isa singapore don halartar taron tattaunawa na shangri-la a yau asabar inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron amurka lord austin tare da tattauna batun tallafawa kasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na x yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin asiya da tekun pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan yuni a kasar switzerland sanarwar ta ce tsaron duniya ba zai yiwu ba idan ƙasa mafi girma ta yi watsi da iyakoki da aka amince da su da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta shiga cikin yunwa da duhu da makamai na nukuliya sanarwar tana nuni da kasar rasha da ta mamaye ukraine a shekarar 2022 sanarwar ta ce zelensky ya shirya gudanar da taruka da dama ciki har da shugaban kasar singapore tarman shanmu garatman da prime minister lawrence wong da kuma shugaban timor leste jose ramos hota da austin da kuma masu zuba jari na kasar singapore Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar African National Congress ta yi asarar rinjayinta a Majalisar Dokokin Kasar Afirka ta Kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau Asabar, wanda ya ɗora Afirka ta Kudu kan sabuwar turbar siyasa a karin farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun Turawa shekaru 30 da suka gabata. bayan kirga sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyar anc mai rike da rinjayi a baya ta samu kashi 40 cikin 100 da wani abu kaɗan a zaben ranar laraba wanda ya yi ƙasa da rinjayi da ta samu tun bayan fitacciyar kuri'a shekarar 1994 da ta kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata kana ta kawo jam'iyyar kan ƙargan mulki a jagorancin shugaba nelson mandela hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gudanar da zaɓen tana shirin bayyana sakamakon ƙarshe a hukumance amma jam'iyyar anc ba za ta iya samun kashe 50 cikin 100 ba. an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu fara da nan amurka yayin da zaben shugaban ƙasa ke ƙara karatuwa babban editan murya amurka scott stan ya duba wasu daga cikin abubuwan da 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe joe biden da donald trump suke yi don samun ƙuri'un amurkawa baƙaƙen fata da kuma 'yan tsiraru Donald Trump ya shaida wa masu kada ƙuri'a a birnin New York cewa dukkanin Amurkawa ne za su amfana idan aka zaɓe shi. It doesn't matter whether you're black or brown or white Babu abin da ya shafe ni da launin fatar ku, walau kai bakar fata ne ko farar fata ne, ko ma wani irin launin fata ne kai dukkaninmu Amurkawa ne kuma za mu haɗa kai a matsayinmu na Amurkawa. Joe Biden ya shaida wa shugabannin kare haƙƙin jama'a a Michigan cewa dukkanin Amurkawa suna da wakilci a gwamnatinsa. We A gwamnatinmu akwai oh, Amurkawa baƙaƙen fata da yawa. Akwai mata, akwai masu wakiltar 'yan tsirarru fiye da kowace gwamnati a tarihi. Shi ya sa muke yin abin da ya dace. Trump da Biden duka suna fafutukar neman goyon bayan masu kada ƙuri'a baƙaƙen fata a zaben da ke tafe. Kuma hakan na iya haifar da bambanci tsakanin jihohin da za su iya kawo sauyi a zaben. bayanan binciken pew ya nuna cewa manyan batutuwan zaben da suka shafi amurkawa bakaken fata a 2024 su ne inganta ilimi da karfafa tattalin arziki trump ya ce zai magance duka matsalolin biyu za mu dawo da nasara a makarantu za mu dawo da ci gaba a kowane yanki da kowace gunduma mafi girma a ƙasarmu. mu yakin neman zaben biden yana kokarin jan hankalin bakakin fata amurkawa masu kada kuri'a ta hanyar wani sakon talla a game da trump a new york a cikin sakon tallan ya nuna trump yana cewa Of course I hate these people. Donald Trump disrespecting black folk is nothing new. Hakika na tsani waɗannan mutane. Mai bada labari a cikin tallan ya ce Donald Trump baya mutunta baƙaƙen fata kuma ba sabon abu ba ne. an taɓa kai ƙarar shi kotu saboda ya ƙi baiwa iyalin baƙaƙen fata hayar gidajensa mu ya kira da a kashe wasu matasa su biyar baƙaƙen fata da ba su yi laifi ba. Biden ya ce Trump ɗan takara ne mai son ɗaukar fansa wanda idan aka zaɓe shi zai cutar da 'yan tsirarru. Trump isn't running to lead America, he's running for revenge. Trump ba ya tsaya takara ba ne don jagorancin Amurka ya tsaya takara ne don ya ɗauki fansa da ramuwar gayya. Wannan ba yadda za a iya jagoranci ƙasar nan. Ba za ku iya gina makomarku ba a kan ɗaukar fansa. Ba za ku iya gina ingantacciyar rayuwa ta hanyar ramuwar gayya ba. Shi ya sa nake yin takara domin in jagoranci Amurka domin ciyar da ita gaba. Al'amuran shige da fice shine jigon yakin neman zaben Trump. wanda yake kokarin gamsar da masu kaɗa ƙuri'a marasa rinjaye a kudancin Bronx. African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions An kashe baƙaƙen fata Amurkawa, ana kashe 'yan asalin Hispaniya Amurkawa. Kuma waɗannan miliyoyin mutane da ke shigowa cikin ƙasarmu suna da mummunan tasiri ga al'amuran baƙi da kuma 'yan Hispaniya namu da ke rasa ayyukansu da gidajensu. Sun rasa komai. Biden ya faɗa wa masu jefa ƙuri'a baƙaƙen fata cewa yana buƙatar su domin kayar da Trump a zaben da ke tafe. Ku ne dalilin da ya sa Donald Trump ya zama tsohon shugaban ƙasa wanda ya sha kayi, kuma ku ne dalilin da zai sa Donald Trump zai sake faɗuwa zaɓe. shekaru hudu da suka gabata masu kada ƙuri'a baƙaƙen fata sun zaɓi biden akan trump da kashi 92 cikin ɗari ya zuwa watan da ya gabata bayanan binciken pew ya ce hakan ya ragu zuwa kashi 77 na masu kada kuri'a bakakin fata wanda za su kada kuri'a ko kuma sun karkata zuwa ga biden idan aka kwatanta shi da 18 zuwa ga trump ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na facebook twitter da kuma instagram ga ci gaban labaran duniya. sakataren tsaron amurka lord austin ya yi kokarin mai da hankali kan barazanar china a yankin asia pacific a yau asabar yana neman rage damuwar rikicin ukraine da gaza da suka karkatar da fama da amurka take yi kan tsaron yankin austin wanda ke magana a taron kolin tattaunawa a kan tsaro a shangri-la na shekara-shekara a singapore ya gana da takwaransa na kasar china dong jun a jiya juma'a a wani yunkurin kwantar da tarzoma kan batutuwa da suka shafi taiwan zuwa aikin sojin kasar china a tekun kudancin china akwai ƙarin damuwa inda washington ta mayar da hankali akan taimakawa ukraine wajen fuskantar mamayar rasha da goyon bayan ta ga yaki isra'ila a gaza yayin da take kokarin tabbatar da cewa rikicin bai yaɗu ba lamarin da ya ɗauki hankali daga yankin indo-pacific duk da irin waɗannan yaƙe-yaƙe na tarihi da ake yi a turai da gabas da tsakiya indo-pacific ya kasance muhimmin wurin gudanar da atisayin soja namu in ji austin a cikin jawabinsa wanda ya bayyana a matsayin babban aiki da gwamnati za ta yi a yankin yayin da wa'adin farko na shugaba joe biden ke zuwa ƙarshe biden dai yana neman sake zaɓensa ne a takarar watan nuwamba da tsohon shugaba donald trump a ƙarshe amurka da ƙawayenta koriya ta kudu da japan sun yi aron gama da china da rasha a jiya juma'a a kan sabon tauraron dan adam da koriya ta arewa ta harba da makami mai linzami da kuma barazanar yin amfani da makamin kare dangi wanda ya ƙara ta da zaune tsaye a arewa maso gabashin asiya lamarin da ya kasance ne a wani buɗaɗɗen taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda aka kira bayan da koriya ta arewa ta harba tauraron ɗan adam na leƙen asirin soja da bai yi nasara ba a ranar 27 ga watan mayu da kuma wasu harbe-harbe da ta yi amfani da fasahar makami mai linzami wanda ya saba wa takunkumin majalisar ɗinkin duniya tun daga farkon shekarar 2022 jamhuriyar demokaradiyyar jama'a ta koriya sunan koriya ta arewa a hukumance ta harba makamai masu linzami sama da ɗari ɗaya ta amfani da wannan haramtacciyar fasaha yayin da ta ci gaba da shirinta na makaman nukuliya dangane da haka amurka da ƙawayenta sun mai da martani da ƙara yin atisayin soji. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mazauna birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana damuwarsu kan rashin samun kudadensu da suka ajiye a bankuna daban-daban da ke birnin jihar Borno. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustapha ya zanta da wasu daga cikinsu inda suka bayyana yadda lamarin ya jefa su cikin halin damuwa ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yanayin rashin samun tsabar kuɗi a bankuna ya jefa mutane cikin halin damuwa a birnin Maiduguri, idda ya kai ga wasu mutane suna yunkurin aiwatar da zanga-zanga tare da buƙatar kiran gwamnati da ta shiga lamarin. Mazauna birnin Maiduguri dai sun shiga wani yanayi da ba su saba ganin irinsa ba a bankuna, duba da a baya san bankuna ba sa rike musu kuɗi, sai dai lamarin ya kai ga wasu wadda suke ajiye kuɗaɗe a bankuna sun buƙaci da a ba su kuɗaɗensu da suka ajiye. Mafi yawan bankuna daban-daban cikin birnin Maiduguri suna fuskantar ƙarancin kuɗaɗe daidai da rashin karfin na'ura wadda ya kai ga ba sa iya biyan mutane kuɗi ko ta hanyar mashin ko hanyar shiga banki kai tsaye wasu da suka zanta da muryar amurka sun bayyana irin yadda suka rasa samun kuɗaɗen su idan suna son lafiyan jiki su su ba mu kuɗi idan ba haka ba muna roko mutane borno state su bi da mu su kai mu wani bank mu je mu yi wani abu a ciki atm baya yi ussd baya yi mobile apps baya yi check my in da check Naga ba za ka samu kashi a cikin banki ba kintau so ya kiso atti branch la suro yarwa ilan awa kai an am eh, talaro gnazi nambiya palma an jeru yende dalla muradin de an jiro table payment ne an ja biyaza yanzu abin da muke so a yi a heritage bank idan ko su gyara network sake transfer direct ko kuwa mu samu a ba mu transfer ba mu dama mu yi transfer mu cire kuɗin mu idan ba su ba mu transfer zuwa muna so su ba mu kuɗaɗen mu mu bar bankin su by april salary a I withdraw wannan shi ma a jawabinsa ya ce ya zo cire kuɗi ne amma samsam bai samu kuɗin nasa ba kuma har yanzu ba su ji komai daga banki ba kuma suna da bukatu da dama da kuɗaɗen nasu amma kuma sun rasa samunsa ba a faɗa musu lokacin da za su samu ba yana ganin hakan sam ba adalci ba ne shin me suke so su yi da kuɗin su. we need the government to come to our assistance we need to get our right we have our children we have our uh, we have to feed them We have to pay our school fees. We have to pay our hospital bills. shi ma wannan cewa yake ya kamata gwamnati ta shiga lamarin muna da yara ga sha'anin rashin lafiya ga kula da lamarin makarantu ga al'amarin yau da kullum na rike gida amma kuma kuɗaɗen nasu kullum suna zuwa baya samuwa ba su san me suka yi ba lamarin rashin karancin kuɗi a birnin maiduguri ya jefa mutane da yawa cikin halin damuwa yadda suka bayyana su da kuɗaɗensu su amma kuma samuwa ya yi wuya sai dai na yi ƙoƙarin tuntuɓan wasu bankuna daban-daban ta hanyar sakon karta kwana sun tabbatar min da cewa suna ƙoƙarin ganin sun daidaita komai mutane su samu kuɗaɗen su inda lamarin yake da alaka da babban bankin najeriya cbn wajen aikewa da kuɗi ta hanyar loda su bankunansu don mutane su cire su ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri Kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo zangon FM. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai kawo tattaunawa da muka yi da Malam Yushau Haruna ɗaya daga cikin manyan masu sana'ar a daidaita a birnin Kumasi waɗanda suke nema a halatta sana'ar a hukumance domin samun sukunin yin aikinsu cikin walwala. amma kafin mu kai ga haka bari mu duba wani labari daga ƙasar kamaru hatsarin motoci dai yana ƙara ta'azzara a kabaru inda wata motar safa ta hallaka mutane ashirin a kan hanyar duwala zuwa yawunde cikin watanni uku sama da mutum 250 ne suka rasa rayukansu sabili da rashin kyawun hanyoyi a kamaru muhammad awal garba na ɗauke da ƙarin bayani wata motar safa mai ɗauke da fasinjoji guda saba'in a cikin ta ta yi taho mu gama da wata karamar mota a kan hanyar duwala zuwa yawunde da sanyin safiyar nan an da mutane ashirin suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka suka jikata kuma aka garzaya da su asibitin garin munyabe domin ba su kulawa ta musamman a cikin watanni uku da suka gabata dai a rasa sama da mutane 250 a kan wannan hanyar na tambayi mai magana da yawun masu aikin sufuri na kasar ta jamhuriyar kamaru alhaji ismaila ko me yake kawo yawan hatsari a kan hanyoyin kasar ta jamhuriyar kamaru to madalla eh, muhammad game da wannan magana da ka bani eh, abin da ya kamata mutane su gane Eh, zagan cewa mutane na rasa su dama a hanyar mu kar a zargi gwamnati kawai saboda yanzu da kun aiki da muka sa a gaban mu wadda ya kamata mu magance za ka gani wato direba na ainihin motar sufuri ya daho daga daga ali misali kamar ya wunde eh, ba za a bar shi ya huta ba saboda ka'ida nuna cewa ya kamata ya huta hawa kusan biyu ko biyar daga dawowar shi za saka mai a mota nan da nan a saka fasinja ya tashi a wani lokaci ya koma kaga ba tare da ya huta ba shi samu ke samun yawan wato mutane masu mutuwa a kan hanya saboda direbobi su kansu suna da matsala da gaske kuma muna jawo hankalin direbobi saboda aka direbobi yana kan ainihin wato tuka mota yana da ainihin giya a hannunsa to idan wa'annan mutane ina ba shawara mutane na ji na yanzu haka nan duk wani mota kuka shiga kuka wato direba na jan mota tare da ainihin giya a hannunsa to ku sauka daga wannan mota saboda a lokacin yanayin da yake ciki ba yanayi bane wanda zai isar da mutane saboda a kowane lokaci ya iya fuskantar wato hatsari kuma duka kursu rayukan na sake neman jin ta bakin ministan sufuri na kasar ta jamhuriyar kamaru amma wayarsa ba ta shiga sai dai na yi kicibis da mai bashi shawara ta fannin sufuri alhaji babangida ga abin da ya labarta mini a gaskiya hanyoyin kasar mu na da matsaloli sosai amma muna kokarin gyara baya haka kuma mun sa na'urori na daukan hoto a hanya domin sa direbobi su rage guje-gujensu amma ko da haka suna ci gaba. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Ta gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoton. yanzu kuma ga tattaunawar da muka yi da malam yushau haruna ɗaya daga cikin manyan masu sana'ar adaidaita a birnin kumasi wanda ya ce haɗin kai zai taimaka musu hukumomi su biya bukatunsu. eh matakan da muke ɗauka shine haɗin kai don inda haɗin kai in aka yi kiranmu don abin da za a tambaye mu kenan ai ba ku da haɗin kai to muna da haɗin kai me haɗin kanku haɗin kanmu shine gashi mun ishi ma mutane id card muna da adadi kaza ina ganin shi ne to a yanzu ya batun haɗin kai yake tsakanin eh yana tafiya kwarai yana tafiya don da muka fara a tsakiyar gari sai ƙananan magana na zuwa sai muka fita iskan a cikin gari sai mu koma gefen gari kamar su obuasi da ci zuwa medima duka wurin cikin ikon allah zuwa ya sunan garin na su manfantin kenan manfantin da ya sunan su breku hmm. duka mun samu haɗin kai da su don in za a zo an duba ya tafiyan ku yake ai wuri kaza ba su tare da ku a'a da yake yanzu muna ƙarƙashin tuc tuc kuma gprtu na ƙarƙashin su wato ƙungiyar ƙungiyar kwadago ta ƙasa kenan ta ƙasa saboda shi mun haɗa gwiwa da su su ke ishu muna id card ta ga yadda abin yake saboda shi cikin tahiyar ina ganin mun samu ci gaba kwarai yanzu ba kamar farko ba to wani irin rawa kake gani wani irin rawa kake ganin kungiyar ta TUC ko kungiyar kwadago ta ƙasa za ta iya takawa wurin ganin an halatta wannan aiki da kuke yi eh kasan suna da branch branch Mm. Amma birancin da muke tare da su a kira suke fitowa su zo su yi su muna ID card. Su ma suna can kira suna taka rawarsu daga kira Don ko menene can ne ya fi karfi za ta fiye da al'amari. To akwai wani dan eh, taimako da suke akwai taimako da suke baku na kariya idan eh, kun samu wata matsala? Eh yanzu dai kan gaskiya ba wani abin da ke nuna haka saboda da muka haɗa kai da su bai daɗe ba kuma suna zuwa nan mu zauna mitin da su kan irin haka in an kama wani 'yan sanda yadda za a yi su sa baki a magance wannan abin to a tsakanin kungiyoyin da kuke wannan sana'a ta a daidaita a fadin kasar ghana menene mu'amalar ku? Eh, eh yanzu dai ma'amalar mu shine in wani abu ne suka kira mu don last two weeks ma sun yi taron waye ma mutane kai sun gayyaci an tafi kuma taro ya yi kyau eh, birikun a birikun wanda yake wato wata eh, jiha ko kuma yanki daban ne kenan eh yanki daban ne To ko a jihar Ashanti akwai wani abun nan gudunmuwa da kuke samu daga hukuma don dai a wani lokaci na samu labarin kuna kokarin zama da karamar hukumar asakwarin manfon. To ban sani ba wannan zama ya, tabbata ko dai a'a. Wannan zaman sun postpone bayan wannan zaman. Wato an ɗage. Eh. Zuwa wani lokaci? Eh ba su ba mu lokaci ba amma dai sun yi kira. Za su yi kira. muna sauraron su bari mu dakata a nan muna kuma godiya da bakon namu malam yushau harun daya daga cikin shugabannin masu sana'ar adaidaita a birnin kumasi tare da wakilinmu muhammad awal garba yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita sautin shirin ta bada umarni baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Sunusima datti da Magaram da Isuhu Makirma Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce salam BOA Hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta gaggauta yin duba kan lamarin hauhawar farashin kayan abinci musamman ma a ƙauyuka da al'umma ke shirye-shiryen komawa gona da fatan gwamnati za ta sassauta mana farashin kayan abinci ta yadda 'yan uwanmu manoma za su samu damar noma wadatacciyar cimaka a ƙasar mu ta Nijar. Domin Malam Bahaushe yana cewa sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. Shi ko wannan saƙon cewa ya yi Allah ya kawo kyakkyawar fahimta tsakanin ƙungiyar kwadagon Najeriya da gwamnatin ƙasar dangane da shiga yajin aiki da suke shirin yi a ranar Litinin sakamakon ƙin ƙarin albashi daga Naira dubu sittin da gwamnatin najeriya ta ce za ta biya mafi karanci sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri Wannan saƙon kuma ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar yoba Najeriya. Ya ce kiran da ƙungiyar Yarabawa zalla wato a fana fere ta yi na shugaba Tinubu ya sauya salon yadda yake tafiyar da mulki a Najeriya. Domin shekara ɗaya da kamun mulkinsa 'yan Najeriya na shan bakar azaba. A gaskiya wannan kira da suka yi yayi daidai. Domin a gaskiya da wannan mulkin na shugaba Tinubu wanda mulkin shugaba Buhari sau ɗari. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika sauya taken ƙasa ba shine damuwar talakawan ƙasarmu Najeriya ba. Don haka shugabanninmu ƙalubalenku domin dai kun ƙara bayyana wa ƙararra cewa ba ku san halin da talakawan da kuke shugabanta ke ciki ba. Kuma wannan wani babban abin haushi ne da takaici. Allah ya kyauta. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sojojin Isra'ila sun yi warafa da ke kudancin Gaza kaca-kaca da tankokin yaƙi da manyan bindigogin atilari yau Asabar, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta. Jim kaɗan bayan sanarwar da Biden ya bayar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta ciki har da lalata ƙungiyar Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na Shangri-La a yau Asabar, inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron Amurka Lord Austin tare da tattauna batun tallafawa ƙasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai. bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na x yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin asiya da tekun pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan yuni a ƙasar switzerland jam'iyyar african national congress ta yi asarar rinjayinta a majalisar dokokin kasar afirka ta kudu a sakamakon zaɓe mai cike da tarihi da aka bayyana yau asabar wanda ya ɗora afirka ta kudu kan sabuwar turbar siyasa a karin farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun turawa shekaru talatin da suka gabata to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan gudu da ta bada umarni ga ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.